ai kai ne Idan ka zo kana wannan, kana ina maka wannan, kana miko min da kyau. Kai ko aka zo ma, za a zuwa a wayi gari ma. Idan ba kai sex da ni ba, ba za ka ji daɗi ba. Kaga yanzu ni mu biyu muke da ni da kawata. za mu sama samari da suka iya soyayya suka iya man sosai idan ka iya soyayya za ta faɗa min idan baka iya soyayya ba zan faɗa mata amma fani na ya faɗa muku dinyin da za ku dinyin da namiji zai yi romance ɗina ba zan ya dafa ya samu hannun shi a cikin farji na saboda zai rage mun daɗi ne za a zo kuma a bar wannan. In zo idan na gama da guraren cibinka, zan zo in dinga lasanka har sai na kawo wurin nononka. Amma kar ka bar min shi da gashi fa. Ko ina za ka aske min don ji daɗi ba, ka ji daɗi. Don ba shi ba wuya na zo in sha duniyan ne. duniya dumi wannan go face. Ka gane ko? Idan kana haka ina maka haka bamba tu bamba. A'a, today na today mana ka gane mana. Amma a zo ka zo kana mun ina maka. Kana sha mun ina sha maka. Kana ci na ina cin ka. Kuma wai sex ɗin da za a yi fa ba wai irin wanda kake tunani ba ne. ka zo ka ɓalla ni ko ka buɗe ni ko ka sa in ruwan zafi a'a ba shi ba za a yi na jin daɗi ne na nishaɗi a gama a yi bacci a tashi a kara kai in ka iya sex da mace wallahi wani sex ɗaya ma zai lunka sha biyun nan saboda kana yi kana yi ba wai sex ɗin ba ne, romance ɗin ne shine wai soyayya. Sex da ka zo sex kawai za ka yi da ni shikenan kawai bukatan ka ya biya. Ni ba za ka yi sex da ni ba kawai bukatan ka. Sai ka zo ka saya mun ci soyayya tukuna. Ka yi, ka yi romance ɗina, na yi romance ɗinka. Ka tsokano ni, na tsokano ka. tsumi na, na dawa ya taso na kan katifa. tsumina na dawa na kan fulo ya taso tsumina na kan sili ya taso sannan in ji daidai ka ji daidai ka gamsu in gamsu ba wai kallon hadarin kaji ba ko kallon rana ba don ka gama na gama muka ci junanmu muka yi soyayya da za mu yi soyayya iya soyayya ka zo mu je mu yi wanka, mu ci abinci sai mu tashi daga inda muka tsaya. Sai mu ɗaura inda aka tsaya man To kallon ka kallon ka zan yi ko kallo na za ka yi ne? Ba wannan fa bayanin fa. Ta duniyan nan fa an yi mutane ne don a ji daɗi. Ka ji daɗi, ka yi abin da kuma Allah ya ce ka yi. ka yi sallolinka kan lokaci, ka yi azuminka kan lokaci. Sannan kuma ka kiyaye saƙon Allah. tunda na ɗaya dai namiji mamunta munta za ka je ka ci ba. Ke mace ba lesbian za ki je ki yi ba. Kina da saurayinki. To ka me za ki ce kina wani kuma ɓoye-ɓoye? Daga soyayya na fa sai aure fa. amma kuma soyayyan ki san irin wanda za ki. Don akwai mazan da suke da lafiya, akwai matan da suke da lafiya, akwai matan da ba su da lafiya, akwai mazan da ba su da lafiya. Amma ki sami saurayi garanti naki. Silma in kina iya kamin ku fara soyayyan ku, ku je asibiti tukuna ayi muku test. Da muku test kowa ya san da kowa lafiya lau yake. To daga soyayyan nan eh tukunna za ka aure ni alkawarin aure na nan ba canjawa fa idan ka canja zan canza maka. Nan ka ce ka yi min wasa zan maka wasa. Don abin da ba yi tunani ba shi zai biyo baya. Don za ka haɗu ne da tashin hankali da masifa. Don ba zai yi in gama buɗe maka jikina tun a waje ka ji ba za ka ni ba karya kake yi wallahi. Amma idan ka amince na amince eh to in ma kayanka tana gidanmu ka yana gidanmu to tsula tsiyan ma sai ya fi daɗi. Amma kuma a ɗan sassauta saboda kamin in je gidanka ka gama caccanye ni tukunna a'a. Na marmar marmar za a yi kamin a shiga gida kowa ya san halin kowa, ya san abin da kake so ta yi maka, ka san abin da za ka yi mata ta ji daɗi ta san abin da za ta yi maka ka ji daɗin shi wannan an san wannan sai kuma a shiga wani ɓangaren wanda ba a san da shi ba sai ka sanar da ita ko ta sanar da kai da fatan fa kuna wa fa don kar in zo ina baku bayani kuma da ni iska ban san abin da nake ba kowa ya san abin da yake fara a rayuwan duniyan nan yaro ne kawai jinjiri bai san abin da yake yi ba amma wai yau a ce namiji wai bai cin gindi bai neman mata karya ne sosai ma wanda suke barin gidansu suna share shekara ɗaya wata shida za su je a gidansu ba sa son biyan bukata dole namiji ya yi neman mata mana To idan ya nemi ne zan ce ba zan yi nema da shi ba? A'a karya ne. Duk wanda ya ce yau yana son kai ya gama maka komai a duniya. Ko da ko kullum safe bai baka komai wallahi tunda ya furta yana son ka ya gama maka komai a duniya. Amma fa son kala kala ne. Akwai wanda zai so tsakani da Allah. Akwai wanda zai so saboda gindinki. Akwai wanda zai so ki don biyan bukatan shi, akwai wanda zai so ki don ku mori rayuwan ku ji daɗi, akwai wanda shi kawai nonon ki ke shi yake so ko gashin ki. To ni fa ban da gashin fa, ban da nonon. Idan ma ka gane ni ina wannan maganan, idan ka gane ni a bidiyo ma sai ka ce wannan ne wannan yarinyar take wannan maganan. To ba nan take ba. idan kayi yi zo kana nema da mace ka yi mata abin da za ta ji daɗi. Kai yi ma idan gidansu take ta fito waje kun yi burau uban da za ku yi, kun sula siyan da za ku sula, kun yi iskancin da za ku yi ta koma gida. A ranar sai ta kwana da ka cikin ranta tana tunanin soyayyen da kuka buga. amma babu wannan ni ba yadda ba fa ban cutan kaina fa in ji daɗi in bota ma Allah ko Allah ma ya ce tashi in taimake ka amma ka ga ya kai samurai amma bai iya salon yanda zai yi soyayya ba ka ga mace ta kai mace amma tsaftan daga waje ne cikin gida babu tsafta. Ko ko tsaftan kawai daga kaya ne ta sa kaya shi ne tsafta. Mm-mm. Tsaftan yana da abubuwa daban-daban. Kin ga yanzu idan kina tare da saurayinki, duk bayan kwana biyu ki je salon, ki sa ƙafanki a cikin injin a wanke miki shi ya yi fari tas. Hajiya shafa miki mai wan mai a kafanki tana walƙiya. Ki zuwa yi miki retouching ɗin gashin ki. Kun san akwai wanda ba san shiga diraya ba ko? Akwai wanda ba san retouching ɗin gashi ba ko? To in ma ba ki sani ba ki binciko. Akwai littattafai da yawa da za ki binciko na gyaran jiki. Akwai mai da dama wanda nake sayarwa na ga na. gyaran jiki idan kin yi wannan idan ma'abocin san lalle ne a kafa da hannu za ki iya kin ta kama ma ki mishi a nono ki mishi a nono menene a ciki to idan kin je kin gyara ki a salon kin yi retouching ɗin kanki yana walke yana karawa ki ko ina fix sai ki zo gurin babban ogan kwata-kwata Kin san wane ne ogan kwata-kwata ko ko ka san wane ne ogan kwata-kwata? Shi ne ɗan Amadu Durin da ake ce, shi ne wanda ake ma bauta a duniya. Daga bayan Allah sai shi, daga bayan Allah da manzan shi sai kuma Duri. Ko wanda zai ce bai bauta ma Duri yau a duniya? Babu shi. Don me za ka hori mace ka je ta gida ka je nema? kaga kani ka je wurin neman durin kani ka nemo maduri ko? To, don kin gama wannan, idan fa mace na son ka, ba ruwanta da kuɗinka ko wani abu naka na faɗa muku. Romance ɗin soyayya ma yana jawo hankalin mace ne, da ko ba ba ta ba in ta tuno da wannan. wallahi duk abin da za ka yi a duniya ba za ta ga bakinka ba. In kuma kullum neman mata kake yi wallahi in dai kana mata abin da take so. Kai in ma kuna tantama ni kai in ina tare da saurayi na min abin da nake so. Wallahi in yana neman mata a shekara faɗa min ba zan yarda ba. In kuma miji ne fa a shekara na faɗa min ba zan yarda ba. tunda kuma an faɗa min ma biyan buƙatar da zai samu a can waje ba lallai ba ne biyan bukatan da yake samu a gida ba lallai ba ne ya same shi a can waje ba amma ki je ko ya je ya nema dole zai dawo gidanki fa idan ya dawo gidanki za ku fara soyayya za ki gamsar da shi idan kin iya rikon mijinki wallahi ba zai fita waje yana mai neman mata ba mutum. Idan baki da wannan, baki da tsaftan jiki, baki tsaftan gashi. Kaga yawanci mu mata ba mu cika son kitso ba. Akwai kuma namijin da shi kuma a rayuwan shi yana so ya ga mace ta yi kitso. Akwai wanda kuma shi yana so ya ga mace kawai ta gyara gashin ta ne saboda ya taɓa ya ji daɗi. Shi kuma kitson ma da wanda yake son kitso ya taɓa kitson ya ji daɗi. Amma babu wannan, kin zo kin yi gingingingim, kin je ma kin kaya kin je kin samu sabon kaya, kin je toilet kin wanke kafa, kin wanke hannu, kin wanke fuska. Ba za ki iya ki tsaya ki yi wanka ba. Ki yi wankan da datti ma sai ya fita a jikinki. Tun daga wurin wanka ki samu sabulun nan. Akwai wadda za ta iya using da hakin mai. ko da kuma ba za ta iya using ba. Don kun gani, dinin da nake sayar da shi fa. Gaskiya na da, dogara da daɗin inda Allah ya mun da ina alfahari da ita. Amman gyaran jikin ma yana da kyau. Amma gaskiya ni ka ba zan iya ba. Na fi da son ka bani in ba ka. Idan ba ka bani ba to ni ma ba ran ba ka ba. Amman ya kamata ka ji daɗi in ji daɗi. Idan fa ba na jin daɗi gaskiya gobe fa zan dawo ba fa saboda ka kama min nono ka cije, gindi ka cije. Ka zo kana ci ne kamar ka ɓalla ni na yana zafi. Ta ya za a yi in dawo ko gobe ka halaka ni? Gara in samu wanda ya iya soyayyan da na iya soyayyan nan. mu ci soyayyan nan mu ci shi mu ci shi mu ji daɗi. Ka ba in ba ka. Sannan akwai wani abu guda. Za ka ga namiji zai ma mace kiss. Idan ya samu leɓen nan nata kaman Allah ya aiko shi ga sabuwar kaza. Sai ka ci wanda duniya bai taɓa yin kis ba. Ko ko shi duniya bai taɓa sanin yadda ake a kiss ba. Haka zalika ma macen ma sai ka kaman ba ta taɓa sanin soyayya ba. Soyayyan nan fa ya kamata a yi ta fa. Iyayenmu ma suka yi soyayya bale mu. Tun in ba da soyayyan nan ba ba za a haife mu ba. To saboda soyayya nan ne ya kawo ma aka haife mu. Mu ma ya kamata mu nuna soyayyan nan, mu yi soyayya. inda mazanmu ne ma da samarinmu ne mu yi soyayyen a ji daɗi. Amma ba wai jim ba, ba haka ba. Ka yi soyayya, in yi soyayya, ka bani soyayya, in ba soyayya, Kuma wai soyayyan ba wai kar ka wai kana kira na so biyar ga rana ba ko so goma ko talatin, ba shi bane fa soyayya ba Wannan ba shi bane soyayya. Soyayya ya ƙunshi abubuwa da dama da idan na ce zan zauna ina faɗa muku sai in kai gobe ko wanda gobe na su burbuɗo muku zance. To, soyayya yana da abubuwa tare-tare a jikin shi. Idan wai ka ce kana son mace ba shi bane soyayya. ta gefen ya ma Hausa suke abin nan ma ta gefen zamantakewa da kwanciya kan gado ko kan katifa. Nan ne za ki gane namiji ya iya soyayya. Amma babu wannan, ta ya za ki san namiji ya iya soyayya? Yana nuna miki soyayya ya dinga zuwa. A duk duniya baby babu wanda nake so sai ke. A duk duniyan yanzu ban zan ga ƴa macen da za ta ta macen da za ta burge ni ba sai ke. A duk duniya bebi ni ma ga ta namijin da za ta burge ni ba sai kai. Ina ba shi ba ne. Ba a gane soyayyan sai an haɗe tukuna. Idan an haɗe, za a gane shin soyayyan nan mai kyau ne ko ba mai kyau ba ne. Ku ciye-ciyen junan ku kun iya ku canye junan ma. Amma dai soyayya zo normal ya zo da kyau, ya yi buga armashi mai daɗi kamar yadda za ka samu farfesun kaza ko ka samu chips ko ka samu tuwo ko ka samu jollof rice ko ka je ka samu fruit. Kun san fruit yanzu idan za a haɗa. Yanzu bari in muku wani ɗan misali. Yanzu idan za ki haɗa fruit, ki ba ma mijinki. Na farko za ki nemo aful, lemu, abarba, mangoro, Akwai wanda suke sa gwanda da milo, akwai waɗanda kuma ba sa sawa. Sai ki dawo ɓangaren yadda za ki samo kankana, In dai kin san kayan lambu da dama za ki samu amma akwai kayan lambun da fa ba za a sa ba akwai kuma wanda za a sa amma kar ta yi yawa. To idan kin gama haɗa shi akwai wanda fa baya so a yi mishi. A ne kin san akwai blender da za ki nika fruit ki haɗa ki zuba madara a'a. Kana, kina so fruit ya yi ma mijinki daɗi ki zauna ki yanka komai da kanki da hannu ki yanka shi. Ki samu karas, hajiya, ki samu kunkumba, ki samu dabino, ki samu kwakwa, ki haɗa. Ko mijinki idan kina haɗa mishi wannan, kika shayi shi yau, gobe, jibi sai kin tara ruwan da ina ganin ya fara cinki sai katifan nan ko gadon ku ya jiki. To yanda za ki san ki haɗa fruit ɗin nan, ki kawo mishi ya sha ya ji daɗin shi. To wallahi tallahi yanda zai yi sex ki yanda zai ci ki ma wallahi sai ya fi fruit ɗin nan da kika haɗa. Wasu suna cewa sometimes wai akwai abun da ya yafi da daɗi ne a duniya. Ni ma zan yi wannan tambayan fa. Wai maza ina tambayan ku akwai abun da ya fi duri duniya daɗi yanzu? ka cire abu guda ɗaya zuwa biyu ka cire su akwai abun da yafi dure daɗi idan ka cire albarka ta mahaifa ka cire bautan Allah da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam a duniya da kuma rayuwar aure sannan kuma ka shigo ɓangaren duri ne menene yafi daɗi. ka ci kaza ko ka ci nama ko ka ci ɗawisu ko ka ci talo-talo ma ko ko ka ci kin giwa kin ka iya ma ka ci giwa amma za ka canye ne ka tashi kuma kuma gindin nan kullum kana tare da shi za ka ci gaba da ci za ka ci gaba da ci za ka ci gaba da ci kullum idan kin ya iya sex kullum ma ba za ki yadda ba sai an yi. Idan bai iya ba kuma. Habawa. Idan ma kin ji sallaman shi tun daga waje za ki fara baccin dole. Saboda za ki ce ga tashin hankali nan ya dawo gida. Bai iya cin gindi ba zan in yi bacci kar ya dame ni. Ko ko kar ya ji mun ciwo a gindina. Amma idan kin iya kan ya iya. kina, yan kina majin ya bugo sallama za ki sheka da gudu ma ki tarbo shi. Ki tarbe shi da kiss tun daga waje. Ki tarbe shi da jin daɗi. Ke idan daga ke sai ke kaɗai ne cikin gida daga ke sai mijinki. To tun daga can ma kin iya ku zo sakiyan gida ku kwalle kuna soyayyan ku. Sai kun yi hakuri fa. ina yi ina ɗan shan ruwa ne ina shan Maltina. Saboda in ba haka ba ina ci gaba da faɗa muku ne. Na faɗa muku zan iya kwana ina ba ku wannan. Idan kun ji na ɗan ɗau lokaci na yi shiru, kun san me nake tunawa lokacin. Ina tunawa da lokacin da zan ji daɗi ne da na ko mijina. Gaskiya a rayuwa a ce yanzu in yi aure. Gaskiya ba alfahari ba, ne ban ga abun da zai sa na ya karo min kishiya ba. Saboda idan na ce in zauna ya karo min kishiya, na ma zama sakarya ban san abun da nake yi ba.